mijinta ke ke zainab na so ki faɗa min gaskiyar wannan al'amari tsakaninki da allah wallahi umma kaina ne yake ciwo wannan wani irin ciwon kai ne rabiu tsawon wata guda kenan yanzu amma baka damu da ka je asibiti ba kuma sannan wannan ciwon kan bai kamata ya hana ka zuwa kotu ba tunda da dan uwanka ake shari'an nan a gaskiya umma ni ba zan iya zuwa kotun nan bane kawai ba zan iya zuwa ba saboda dan uwanka yayi abin kunya ko har ana tunanin ko ya samu tabin hankali amma ina da wata muhimmiyar magana da zan da eh kina da muhimmiyar magana da wace wace irin muhimmiyar magana ka zauna na ce ba ka tsaya ka nemi tambayoyi kowa kusanci da ɗan uwanka domin dukkan harkokinku tare kuke yi kuma yana sanar da kai dukkan halin da yake ciki umma ni dai wannan ban sani ba ya ce ɗan da zainab ta haifa ba nasa ba kaga kenan idan aka kira shi wanda baya cikin hankalinsa ba a yi laifi ba ciwon kai ne kuma shi ma ciwon kan da sauki ah, dukkanin bincike kotu za ta iya bincikawa dangane da lafiyarka ta yi a kuma duk wani wanda yake da nasaba da kai ko wata dangantaka da kai kotu ta tambaye shi don samun cikakken bayani dangane da kai sannan hata wato ajeyin tarihin lafiyarka a asibitin da kake zuwa ko asibitin da kake mu'amala da shi kotu ta binciko ta samu cikakken bayani dangane da haka to wannan ya zama dole mu sake yi maka tambaya karo na biyu dangane da matsayin matarka da ɗan da ta haifa wannan kalmomi da ka faɗa ko wannan abin da ka furta yana nufin cewa kana fa zargin matarka da laifin zina ni dai ban ce komai ba illa iyaka abin da na sani shine ɗan da ta haifa ba ni ne ubansa ba wannan kotu tana yin hukunci ne da wahayin allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar a dangane da na daga ayoyi da kuma hanyoyin sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam hukunci ne wanda ya fi kowane irin hukunci wato mafifici daga cikin kowane irin hukunci a duniya ya fi kowane hukunci adalci kamar yadda sanin kanku ne cewa al'ummar duk da ta sami damar ta yi hukunci da alkur'ani kuma ta yi biris da shi ta yin hukunci da shi to allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo ta da sunaye uku ya ce wa mallami hakun hukum bi ma anzalallahu fa humul sai ce zalimi ce a zalimai ne ya ce fasikai ne cikon na uku ya ce kafirai ne muna neman tsari daga aikata wannan hukuncin da ba Allah ne saukar da shi ba to duk da haka dai daga nasin alkur'ani cikin suratun nur tun daga aya ta hudu har zuwa aya ta goma in an duba akwai ayoyi guda shida wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan hukuncin da ya shafi irin wannan tun daga inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yarmuna almuhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada' Fajar tamani na jelda. Wala ta ka balu shahadatan abadan? Wala ta ka balu shahadatan abadan? Wa ula'ika humul pasifun? To kafin. a tabbatar da hukuncin zina a kan mazinata dole sai an gabatar da shaidu guda hudu dole kuma sai shaidun nan sun gansu sun gani da idanansu wato ana halin aikata wannan masha'a to ko da an gabatar da shaidu guda uku sun tabbatar da ganin da idanunsu kuma ana aikata aikin da ake magana a kansa shaida na hudu sai ya zo ya ce ya gansa a tube tsirara amma bai riska ana aikata aikin zinan ba to wannan shaida ba ta tabbata ba haka kuma allah subhanahu ta'ala yana faɗa waɗanda suka zargi matan kirki da laifin aikata zina suka kuma kasa kawo shaidu guda hudu da za su tabbatar da haka dole ya ce ku yi musu bulala bulala tamanin kuma kada a sake karɓar shaida daga gare su har abada wa ula'ika humul fasiko waɗannan fasikai ne Allah ya ba su wannan suna fasikai ne a aya ta gaba Allah yana cewa na tabu wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim waɗanda suka tuba suka gyara ayyukansu to Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai alamin ina fata kana jina a bayan wannan aya ta sauka wato ta ƙazafi sai wani sahabi wato mai suna sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Hilal dan Umayya a yi tafiya ya dawo daga tafiyarsa a inda ya zo gidansa sai ya tarar da matarsa da wani mutum daban suna aikata aiki irin wannan aikin da ake magana a kansa hilal bi musu magana ba ya koma sai da gari ya waye sai ya tafi ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya rasulullah na dawo daga tafiya na tarar da matata da wani mutum suna aikata zina kuma tabbas na gansu da da idanuna kuma na ji su da kunnena to sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da hilal kawo shaidunka guda hudu da za su tabbatar da aikata wannan abin da kake zargi take sai hilal ya rikice sha rasulullahi na gansu da idona kuma na tabbatar matata ce kuma na tabbatar aikin da su ake aikata kenan nan take manzon Allah sallallahu alaihi sallama sallama ya ce idan babu cikakken in babu shaidu ku sai maka bulala tamanin domin haka Allah ta'ala ya yi umarni saboda haka hilal dan umayya take ya roƙi allah ya kawo masa mafita akan wannan lamari a inda ya addu'a yana mai roƙon allah subhanahu wa ta'ala akan ya tsere da shi sannan ya ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallama ina neman allah maɗaukakin sarki da ya kawo min wata mafita domin shi allah ya san gaskiya nake faɗa saboda wannan al'amari allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da aya shida zuwa ta goma allahu akbar aya ta shida da ta bakwai allah maɗaukakin sarki yana faɗa والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم fa shahadatu ahadihim arba'ata shahadatin billahi innahu lamina sadiqin wal khamisatu Allah anatullahi alaihi in kana min lakadibin a wannan shi ya kawo mu ga hukunci ƙazafi na tsakanin miji da mata da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin nasinsa cewa waɗanda suka zargi matayensu na aure da aikata laifin zina kuma ba su da shaidu sai kawunansu to allah maɗaukacin sarki ce su gabatar da rantsuwa da allah har sau hudu na biyar kuma su rantse suna masu roƙon allah ya tabbatar da tsinuwa a kansu idan har sun kasance karya suke mata a don haka a yanzu maimakon shaidu guda hudu da za ka kawo abinda allah ya ce ka yi shi ne rantsuwa tunda matarka ce za ka rantse da allah sau hudu cewar tabbas mazinaciya ce ba zan iya rantsewa ba don babu yadda za a yi tsinewa kaina ai dole ka rantse malamin don tabbatar da gaskiyarka abinda hilal dan umayya ya yi kenan tsakaninsa da matarsa kowannensu ya yi rantsuwa ya rantse ita ma matar ta zo ta rantse daga baya allah cikin mulkinsa ya tona asirin matar da tabbatar da gaskiyar hilal domin ɗan da aka haifa ya fito ya yi kama kwabo da kwabo da wancan mazinaci wanda ta yi zina da shi uh, sannan kuma ita ma za ta rantse kamar yadda ayoyi na takwas da na tara suka yi magana za ta rantse ne kamar yadda ka rantse e, cin amana yau ya sa idanu zubar kwalla sannan ta kirawo tsinuwar allah ta tabbata a kanta cewa zargin da ake mata kazafi ne to sai fa ta yi haka ta kubuta daga hukuncin jefewa na yarda da duk hukuncin da za a yi mu kuma na yarda da cewa kazafi ne mata gafata malam a shirye nake da dauki dukkan hukuncin da za a yi mu ai ba ni na yi wannan hukuncin ba ne kuma wani baya daukan laifin wani a bayan wani baya daukan eh, laifin wani ita wannan matsalar babu fa abin da zai warware ta illa karantse saboda aka dole karantse ba zan iya rantsewa ba e, cin amana ah. yau ya sa idanu kotu ta ɗage wannan zama har zuwa sati guda a domin sake zama sannan kotu ta yi umarni da gaggauta kai aminu gidan yari kasa warware matsalarsa ko a yanzu kam na tabbatar da maganar mahaifinki gaskiya ne ya faɗa Allah kaɗai kuma ya san mai gaskiya tsakaninki da Aminu ina tausayin san yanzu yanzu nan ki fitar take duk wani zargi da wasu wasi da yake cikin zuciyata ina son ki faɗa min abin da ya faru tsakaninki da aminu umma idan na faɗa miki fuskata za ta bakanta wajen ki za ki roga da gudu ki nesa da ni kin maki da na sanin haihuwa ta. da gaske ba ɗansa ba ne ke ɗansa ne umma wallahi jininsa ne ah! to me kike nufi kenan ko da na niyyar faɗa baki na baya buɗuwa da da hali da zai fi miki sauki ki shiga ta ki duba na gaji da wannan jarra alama wahala kuke ta so ku tasha a cikin kotu ko? Na tabbata nan da sati mai zuwa za ki bi shi gidan wakafin. Domin na fuskanci dukkan waka ɗaya kuke rera. Abban Sadiq ina tuba laifin da na yi gare ka. Da wani ido zan kalle ka har in nemi tuba. wanga mummunan aiki ya kai amin azaba gwiwuka na na saukar ƙasa ina ta neman tuba yaya kake a gurina ban kyautata ma ba ban da kashe kaina da wuta ki ban da kashe kaina da wuta da wannan bakin ciki babu abin da bai mun ba a duniya babu abin da bai mun ba sam ya bai cancanta da wannan rayuwar da ya shiga ba ya kake nema ka kashe kanka akan wanda yake nan a raye ba fa ce maka akai za a kashe shi ba duk yadda shari'an nan za ta yi ba za a taɓa yanke masa hukuncin kisa ba domin shi yake zargi ba zarginsa ake yi ba yaya ba shi da laifi umma ba shi da laifi ya yi na ƙoƙarin ɗaura laifin a kansa ne domin ya tsirar waɗanda ya fi so hukunci a duniya domin ya zame musu garkuwa ban san inda ka dosa ba rabiu hannu na mu tafi ka faɗa mana abin da kake son ka faɗa mini suwa ne waɗanda ya fi so suwa ne waɗanda yake ƙoƙarin karewa kai co kai co umma shi ana gajiya da duniya shi akwai ran da duniya za ta zama mutum bakin kirai duk sanda ya buɗe idanunsa babu abin da zai gani sai du kuma ba sanda haske zai zo ya maye gurbin duhun nan har abada umma babu abin da nake tunani a yanzu sai inda ka ya tafi domin na jima da fahimtar baya tare da kai me yasa za ka ringa ambata wasu kalmomi da ba su da alaka da abin da na sani me ya zafi da za ka ringa ambata barin duniya ko ni kaina da na haifi aminu duniyar nan ba ta yi min baƙaƙirin kamar yadda kake faɗa ta yi maka ba ko ta damuwa kai ma ka kawo sakuwa. ba zan bar yaya a cikin wannan halin da ya shiga ba dole ne in san yadda zan in tsamo shi daga cikin wannan wahalar da ya shiga ta yaya kai waye kai ba alƙali ba kai ba lauya ba kai kuma ba mai faɗa a ni zan faɗa a jirgin kuma sannan kowa zai amfana da baka kawo hallar shari'a kuma kaƙin abin da alkur'ani ya faɗa wannan shi ya tabbatar da cewa duk abin da ake faɗa a kanka gaskiya ne ya nuna mana cewa ba ka da gaskiya tabbas ɗan da matarka ta haifa naka ne da aka kotu ta kama ka da laifi na ƙazafi kuma za ta hukunta ka da hukuncin bulala tamanin bayan ka je gidan wakali da tsawon wata guda ata mata suna a idan duniya wanda sanadiyar haka ma ila kana ƙoƙarin ka da ita ne da kotu suke zargin wannan shine ƙoƙarin da kake yi ka tabbatas Mijina yana so na. Kuma ina da tabbacin baya son rabuwa dai. mijina yana min soyayyar kuma mata ne kaɗai suke samun wannan a gidan mazajensu mijina shine ƙatana shine cina shine shana suturata wallahi ban taɓa neman wani abu na rasa ba a gidanka aminu amma na zo na ci amanar ka. tsammanin zan iya haɗa ido da kai ba aminu amma dole ne maka kallon ƙarshe saboda ba da jimawa ba za mu rabu zainab ki tana alkawarin da muka yi da ke ni da ke mun yi alkawari mun haƙa rami mun binne duk abin da ya faru mun ba za mu taɓa tonewa ba saboda haka dan allah allah ki Don me zan yi shiru? Bayan ga abin da shirin nawa ya haifar. Don me zan rufe baki ina kallon ka cikin bakin ciki. Da rashin kwanciyar hankali. Bayan ina da dukkan damar da zan wanke ka daga zargi. Zainab. Aminu. ah Zainab. faɗa abin da za ki faɗa in kina da abin cewa ba ta da wata magana gafata malam ƙarci a nan da na haifa ba nasa ba ne kuma ya kama mu da kansa ya gamu da inaninsa muna aikata suna. don baya so a yanke min mafi tsananin hukunci aminu wannan abin da ta faɗa gaskiya ne ba gaskiya ba ne gafata ba don allah kada ku hukunta ta ni ne mara gaskiya a shirye nake da ɗauki dukkanin hukuncin da aka yanke mu kuma ɗan da take magana ɗana ne ko zainab ɗana ne ni ma shaida ne fata. rabiu kai ne shaida ni shaida ne akan dukkanin abubuwan da suke faruwa don allah karka faɗa to kana nufin duk abin da ta furta an yi kai kana da yaƙini ka gani da idan ka an yi da na sani ya ce na bar ta can baya dole mu kirkiri ƙarya nan hana aiwatar da hukuncin kisa a kanki ni kan ba zan iya jurewa ba in riske har ranar da za a jefe ki da kun kirkiri ƙarya a duniya don tare mu hukunci ina so ki sani akwai ranar da ƙaryar ba za ta yi amfani ranar da gaskiya ita ce abin sauraro kuma ita kaɗai ce za ta ceci mutum daga hukunci don me zan guje wanda na san ba za ta guje mishi ba ne za mu yi ƙoƙarin yin wayo ga wanda ya halicci wayo kuma ya rarraba mana shi wanda wata rana zai tashe mu gaba ɗaya kuma mu tsaya tsirara a gabansa kamar yadda muka zo ranar da babu wata dabara da ta rage kuma babu wajen gudu dole sai kowa ya fuskanci hukuncin Allah. me kake me kake aikata wannan mummunan aiki lokacin tambaya ya wuce abu sanadi ne ya sanya da na san da wannan ranar da ban aikata mutuwa dole ce ko da jifa ko babu kuma koda na guje wa mutuwa ta hanyar hukunci to ba zan taɓa tsere mata ba ranar da za ta zo watakil ko yau ko gobe ko ta wani hali zan mutu ala gafarta malam babu abin da ke damuna kuma babu wata larura a tare da ni ah, ina iyayenta zainab to ah, ku ne shaida akan abin nan da ta faɗa shin ko za ka iya tabbatar da gaskiyar abin da ta faɗa uku za ka iya karyatawa saboda ka san shi mahaukaci har abada idan ko ya ba da shaidar ya warki to ba a karɓar wannan shaidar na so ka fahimce ni abinda nake nufi shine shin ko ta taɓa yin ko haɗarin mota ce an yi barin mota da ita ya ɗan rikita kanta ko ta taɓa samun kanta da wani gamo ko ta firgita da ganin wani abu ko wata halitta daban ko da samu dai yanayin da ya sa ta zautu in an taɓa samun wannan to sai a yi bayani don kafa hujja. zai tabbatar da hukunci akan zainab sai dai a shari'ance ba za a jefe ta ba a yanzu har sai ta yaye ɗan da ta haifa ta danƙa shi ga masu rikonsa sannan zartar da hukuncin akanta sai dai ya kamata in ja hankalin jama'a don su fahimci cewa musamman ma waɗanda ba musulmi ba domin mutane sukan yi maganganu waɗanda ba musulmi ba sukan ce wannan hukunci na jefewa kamar wuce gona da iri ne ko kuma a ce an tsananta gurin yin hukuncin to ko kaɗan ba haka ba ne allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da hukuncin nan kuma ya fara saukar da shi ga yahudu da nasara tun kafin musulmi kuma har yanzu wannan hukunci yana nan a cikin littafin linjila tsohon alkawari a je a duba littafin injila tsohon alkawari a cikin littafin maimaitawar shari'a babi na 22 a ayoyi na goma sha uku zuwa na ishirin da biyar ayoyin sun yi magana a kan bulala ga mai ƙazafi sannan idan aka kama mazinata a jefe su ko da ya taba aure ko bai taba yi ba ko yana da aure ko bai da aure sannan idan aka kama mazinata biyu to a jefe su ko sun taba aure ko ba su taba yi ba yana nan kamar inda na faɗa a cikin tsohon alkawari littafi maimaita shari'a haka kuma bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba jama'a ya kamata mu fahimce shi shi dai musulmi yana da kafiya ne wurin bin dokokin allah subhanahu wa ta'ala saɓanin wanda ba musulmi ba ba kasafai suka cika bin dokokin ubangijinsu ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da sabon abu ba ya zo ne don ya kara tabbatar da addinin annabawan allah tun daga kan annabi adamu har ya zuwa annabi isa almasihu tsira da amincin allah ya tabbata gare su kamar yadda dukkaninsu musulmi ne kuma kamar yadda ya zo a doron nassin alkur'ani mai girma cewa inna dina inda lahil islam babu wani addini a gurin allah sai addinin musulunci to muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya taimaka mana ya taimake mu ya kuma gafarta mana zunuban mu allah ya kare mu daga sharin shaidani domin shaidani shine mafificin masu sharin da yake jan hankalin bayan allah ya zuwa barna allah ya sa mu mutu muna cikin musulunci kuma muna musulmi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu da na sani ya ce na bar ta can baya shairi na shaidan sanadi ne ya sanya da na san da wannan ranar da ban aikata Kin yi bako. Bako? Eh. Aminu ne. Aminu? Umma dan Allah karki bar shi ya shigo ban shirya haɗuwa da shi ba. Ya riga ya shigo ai. ki daina jin kunya ta zainab lokacin jin kunya ya riga ya shige yanzu lokaci ne da ya kamata mu faskaci juna mu yi magana a matsayin yan uwa ni ba yar uwarka ba ce ban kai matsayin da zaka bani wannan sunan ba kamata ai ka kira ni da maciya amana azzalima kuma butulu kuskure na kan kowa dukkan a cikin kurakurai muke na zo ne kawai don in nuna miki jin daɗi na akan tausaya min da kika yi kika faɗi gaskiya don ki tseratar da ni duk da dai ba haka na so ba amma kin cancanci da in yi miki godiya godiya ni kake godiya aminu haba ko da ka miƙo min wannan kalmar ba zan karɓa ba kamar yadda ban isa da nufo ka da ƙoƙon barar gafara ba na riga na yafe muku na yafe muku har abada don me Allah ya raya abubakar sadiq abubakar sadiq jini na ne duk yadda zan yi dangi na ne Allah ya raya shi Allah ya masa albarka duk halin da ake ciki abubakar bai san komai ba saboda haka nima ban tashi daga matsayina ba na baban sadiq ta ban kwana rahamar rabba muke fata ina ta kwana rahamar rabba muke fata da na sani an ce na bari ta ki bar yin kuka ki sawarai salama kukan kina sa in yi kuka ba damar na koma yanzu addu'ar ki nake nema a gare ni yau ƙarshen ƙarshe a gare ni ni ne sila gashi yanzu zaki je zaki birni abuwar ki dole na yau ni ma ko za na dace ƙarshe na eh, ni yanzu ta wuta zo ƙarshe ba sauran hasashe kowa abin da ya aikata shi za ya kwashe sannu Shit! sai ya je ba a kyala komai duk abin halitta zai koma ga sarkin da ya yi dare rana ya fi miki ma'asalam yau muke taban kwana alasa ya zamto kafara rahama gare ki muke kare dukkanin wani shirye-shirye da ake yi ta yi alwala ta yi sallah ta yi addu'o'in da duk ya kamata ta yi a yanzu babu abin da take bukata Zainab tunda kika zaɓi hukuncin Allah ya da son zuciyarki ne muke tsammanin gafara Allah subhanahu wataala sabili da haka na yafe miki fatan ubangiji Allah ya miki yar gidan aljanna na yafe ya ce na bar ta can baya mijina ka yafe mini karre da ka juya baya shairi da shi na gode da kafarar da kai makamini ba kowane dan adam bane yake iya yin abin da kai Allah ya gafarta miki tsaye yanzu haka babu abin da ke cikin raina illa tarin bakin ciki sai da ba zan iya kallon mutuwar ki ba san ba zan iya ba ina so idan ka tashi aure kar ka aure mace irina na saboda ta mace bace mace a amana ina so na roƙi abu guda ɗaya in Allah ga Sadiq can kada ka kyamace shi ina so ka riƙe shi kamar sauran 'ya'yanka saboda ba shi da laifin komai idan da hali a kai shi can wani waje inda ba zai taɓa sanin labari na ba watakil na samu addu'arsa ina zaki mutuwa zan yi husna mai shira ki da kin mutu ba a dawowa husna duk wanda ya mutu ba zai dawo ba ba za ki sake gani ba sai a hoto ba za ki sake jin muryata ba sai a mafarki ina so in kun girma kun yi wayo ya fiye min laifin da na yi muku na san na bata muku suna a idan duniya ba za ki mutu ba da na san da wannan ranar da ban aikata ba. Ba zan karɓe shi ba, in na ashe shi me zan faɗa masa. Babu abin da za ka iya faɗa masa a yanzu. da kai mun san naka ne da wani ido zan kalle ka har in nemi tuba wanga mummunan aiki ya kai abin ke nan cire الله أكبر Allah. الله أكبر الله yadda nake ji yanzu a rai da ma ban gani ba